Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta nahiyar Afirka ta gudana a kasar Ghana. Karshen mako ne dai aka kammala gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta nahiya Afirka da ƙasar Ghana ta karɓi bakunci. Wannan ne kuma karo na goma sha uku da aka gudanar da wannan gasa a tarihi. Kasar Masar ce ta zamo zakarar lashe lambobin yabo a wannan gasa inda ta lashe lambobin yabo har 189 sai Najeriya da ke biya mata da lambobin yabo 120 yayin da jamhuriyar Nijar ta lashe lambobin yabo 11 lamarin da ya bata damar zama a matsayi na 16 a teburin kasashe 53 da suka halarci gasar bayan da Cape ta janye daga fafatawa a gasar ta wannan karan. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu ratse domin jin tarihin wannan gasa da kuma yadda ta samo asali daga Siraju na iya kududdufawa. Gasa ce wadda zan iya cewa karo na goma sha uku a tarihi kenan wanda aka fara gudanar da gasar a shekara ta alif ɗari tara da sittin da biyar wanda kuma kawo yanzu shine karo na sha uku wanda sai wannan wanda aka ta shekara ta dubu biyu da ashirin da uku da an samu saɓani wajen gudanar da gasar zatin a shekarar da ta gabata aka so a gudanar da ita amma aka kawo ta a zuwan wannan kadamin kenan na shekara ta 2024 amma takenta shine na shekara ta 2023 wanda kuma kasar da zan iya cewa ta fara ansar bakuncin wannan gasa da aka kammala ita ce wato a kasar Congo Brazzaville wadda zan iya cewa a shekarar ne aka lashe lambobin yabo daidai har guda ɗari da uku kenan wanda kuma a wannan kadami da aka fafata wannan gasa a shekarar farkon kenan united arab republic su ne wanda suka zamanto matsayi na ɗaya suka lashe wato lambar zinari haɗe daidai guda goma sha bakwai wanda sai najeriya a matsayi na biyu wanda a wannan shekara ta lashe zinari guda tara wanda kuma gasa ce duk bayan shekara hudu da ake gudanar da ita kuma gasa ce da kasashe suke shiga daban-daban to a madai tun da aka fara babu gasar da ta ɗauki hankali irin wannan da aka yi ta kasar ghana wanda zan iya cewa ƙasashe wajen hamsin da uku suka shiga fafata wannan gasa wanda kuma aka yi ta a birane guda biyu wanda daga ciki har da birnin Akara na ita kanta kasar ta Ghana kenan. Gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta nahiyar Afirka dai na da muhimmanci matuƙa ga nahiyar domin dai tana taimakawa wajen samar da haɗin kai da haɓaka tattalin arziki da kuma baje kolin al'adu baya ga fitar da sabbin zakarun 'yan wasa da take yi a duniya. har wa yau ita dai wannan gasa na baiwa ƙananan ƙasashe da ke nahiyar damar nuna irin fasaha da kuma bajintar da suke da ƙwarewa a kai kamar da yadda Ismail Abba Tangalash ke cewa. Ta wannan gasa ne ta guje-guje da tsalle-tsalle ƙananun ƙasashe waɗanda za ga kamar ba su da tasiri ko baka san su ba a wasanni za ka gai sunayensu ƙananan ƙasashe za ga suna abun bajinta a irin wannan gasa. Sannan kuma tasirin wannan gasa da muhimmancin wannan gasa shine 'yan wasannin da suke zuwa su wakilci irin waɗannan ƙasashe su ne suke kuma samun dama na gogewa da suke zuwa su wakilci ƙasashen nahiyar Afirkan a gasa ta ƙasa da ƙasa da ake na guje-guje da tsalle-tsalle wato olympics kaga yanzu misali akwai gasar olympics da za a yi a birnin pare a cikin banan nan to yawancin 'yan wasannin da suka yi kokari suka yi bajinta wa kasashen su su ne za su samu wannan gurbi da za su wakilci kasashen a gasar olympics da za a yi a birnin ta paris sannan kuma akwai gasa da ake na kasashen renon kasar faransa wanda na francophone countries kenan na nan nahiyar africa za ga waɗannan 'yan wasanni duk suna wakiltar irin waɗannan ƙasashe. kasashe sannan kuma akwai gasa ta renon kasashen ingila da ake commonwealth duka waɗannan 'yan wasanni su ne suke zuwa su wakilci waɗannan kasashe a irin waɗannan wasanni da ake to wannan wasa tana da matukan tasiri tana haɓaka tattalin arzikin ƙasa musamman wacce ta ɗauki nauyin gudanar da gasar misali yanzu ƙasar ghana ta ɗauki nauyin gudanar da gasar filayen da ta aka yi na waɗannan wasannin idan ka duba za ga samar da su aka yi babban filin da aka yi amfani da shi na jami'ar babbar jami'ar ghana da ake kira university of ghana kaga sabon fili aka gina aka yi wannan sannan kuma aka yi wasu filayen na wasanni mabambanta da juna wanda a karo na farko har an yi gasar nan ta arm wrestling wato wrestling da ake da hannu kenan wanda kwarinka zai iya baka nasara a wannan a wannan gasar kasar masar ce ta zama zakara a fagen lashe lambobin yabo inda ta samu zinari 101 da azurfa 46 sai kuma tagulla 46 Najeriya ko da ta zo na biyu wajen lashe lambobin yabo ta samu jimillar zinari 47 da azurfa 33 sai kuma ta tagulla 40 120 kenan a jimlace. Yayin da kasar Afirka ta kudu ta kare a matsayi na uku bayan da ta lashe lambobin yabo har 106. To kome sirrin nasarorin waɗannan ƙasashe ga Aminu Halilu Tudun Wada. kasar masar za ka ga tana da 'yan wasa da kuma gurare da filaye da suke ba da dama ga kowane irin 'yan wasa ta kowane bangare kama daga wasan tennis wasan dambe boxing kenan da wasan ninkaya da kuma tsalle-tsalle da guje-guje da dogon zango da gajeren zango za ka ga akwai filaye na wasanni da kuma 'yan wasan da dama su kansu da suke shiga gasa daban-daban da kuma wasanni da suke fafatawa a ciki wannan ba abin mamaki ba ne ba kwarai da gaske idan har ya ba wannan ƙasa dama zama na mame ita wannan gasa da gagarumin rinjaye yayin da najeriya ɗin take rufa mata a baya da kusan lambobi guda 120 kama daga lamba ta zinare tagulla da kuma azurfa wanda ita kanta najeriya ita ma abin da ya bata wannan dama kusan tafiya ɗaya ce da ƙasar masar bambancinsu da ƙasar masar a iya cewa wasu filayen wasanni da kuma wasu abubuwa na wasannin da ake samarwa yana da ɗan tasgaro ba kamar wato ita ƙasar ta masar ba to wannan ya taimaka ƙasashen kwarai da gaske kuma bayan haka akwai goyon baya na ita kanta gwamnati ma'ana ta bangaren hukumar wasanni a karkashin ma'aikatar wasanni wannan ya taimaka ya ba da dama kwarai da gaske da waɗannan ƙasashe suka samu nasarori suka kuma ci gaba da zama zakara a waɗannan bangare gasar ta dai ta zo da sabbin sauye-sauye ta yadda aka samu sabbin zakarun da suka lashe sabbin wasannin da aka shigo da su a wannan karan to kowane tarihi aka kafa yayin wannan gasa bar mu sake koma wajen ismail abba tangalashi a karo na farko an samu ƙasa guda ɗaya da ta samu lambobin yabo lamban zinare lamban zinare zalla ta samu guda ɗari da ɗaya sai ga ƙasar masar a wannan karo ta samu lambobin zinare har guda ɗari da ɗaya wadda najeriya kuma ta karkare a mataki na biyu wannan ba abun mamaki bane saboda dama Najeriya tana kokari a irin wannan gasa ita ta lashe wanda aka yi a shekara ta dubu biyu da uku wanda Najeriya ta dauki nauyin gudanarwa koja kenan a birnin tarayyar kasar Abuja to Niger ma ta yi rawar gani kaga ta samu lambobin yabo da yawa har da lambobin zinare guda hudu da ta samu a wannan gasa wannan ba karamin abu bane na ci gaba da jamhuriyar Nijar ta samu akwai arm wrestling da aka shigo da shi wanda kuma 'yar Najeriya ita ce ta farko a tarihin wannan gasa da ta fara lashe lamban zinare kaga wannan shi ma wani ci gaba ne wani tarihi ne da aka kafa fil a wannan gasa ta nahiyar Afrika. sannan idan muka je wasanni na guje-guje da tsalle-tsalle tsere kenan za ga cewa a bangaren athletics nigeria ta mamaye saboda dama 'yan wasu nigeria ta fi samun lamban yabo a bangarorin da suka shafi a daga nauyi wrestling da athletics yar wasa wato tobilola amusan wacce ita ce tafi kowace yar wasa gudu a duniya na tsallake shinge abin da ake kira da hurdles ita kadai ma lambobin zinare biyu ta lashe wa najeriya za ga cewa an yi bajinta sosai a sannan kasar ghana ita ma a karo na farko a tarihin gasar ta all africa games a bangaren athletics ta samu lambobin yabo da bata taba samu ba a tarihin gasar a karo na farko ghana ta karkare a goma farko kuma abin ayabawa a kasar ghana ne da gwamnatin kasar ghana da hukumar wasanni ta kasar ta gana wurin shirya wannan ingantaccen gasa. To sai akwai kasashe irin su Afirka ta kudu da a baya aka saba ganin su a sahun gaba wajen lashe lambobin yabo amma a bana kasar ta samu koma baya abin da ake alakanta da kauracewa shiga wasu wasanni da ta yi sakamakon abin da ta kira da rashin kyawun filayen wasannin da aka tanadar. Kasashen Namibia da Mali da Burkina Faso ne dai a matsayin kutal wato dai kura baya a gasar African Games ta wannan karan da kasar Ghana ta karɓi bakunci. Open hearts and a sense of grace. Experience the African dream so divine, forever in our hearts and minds. Hey, hey. So let us embrace this sacred place with open hearts and a sense of grace. Experience the haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan karan. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dabu. Ka misali ke cewa huta lafiya.